mu zauna lafiya a ƙasar arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان دائمين متلازمين على من استنارت الدنيا بنور رسالته نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka shiri da yake tattaunawa a zaman lafiya shiri mai manufar tattaunawa a kan zaman lafiya abin da zai kawo shi ya ɗoras da shi da abubuwan da za su magance hargitsi da rikita-rikita da dukkan wani abin da ka iya kawo rashin zaman lafiya malamai da dama sun tattauna sun ce sai da zaman lafiya ake komai muna roƙon allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a wannan yanki namu na arewa maso gabas da ma ƙasanmu najeriya baki ɗaya masu kallo da sauraro a har kullum ba mu gajiya ba da faɗa muku cewa wannan shiri dai yakan zo muku ne tare da yassarewar hukumar nan ta kula da bunƙasa yankin arewa maso gabas su suke ɗaukan nauyin kawo muku wannan shiri wannan shiri yakan yi tattaki zuwa wannan yanki namu da jihohin makwabta kai da ma ƙasanmu baki ɗaya don zaƙulo manya-manyan malamai su tofa mana irin albarkacin bakinsu dangane da wannan gagarumin al'amari na zama lafiya to a yau cikin shirin namu ba mu tafi da nisa ba inda muka samo wani matashin malami wanda ake kira da imam umar shehu aliyu imam umar shehu aliyu malami ne a kwalejin ilimi na da mutafawa balewa da ke garin kangere a kusa da birnin bauchi sannan a yanzu haka ɗalibi ne wanda yake karatun digirin digirgir a jami'ar uganda kana malami ne limami ne a masallacin juma'a na jami'ar abubakar ta fawa balewa wanda ke rukuninsu na garin gobe insha allahu da shi za mu tattauna a wannan zama tamu kafin mu ce komai mai kallo da sauraro biyo mu don umarabci wannan matashin malami namu a karmakallahu barka da isowa ɗakin mu na watsa shirye-shirye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah to ya lamura alhamdulillah to madalla Allah shiga fata malam na san watakila ko kafin ka zo ɗakin mu na watsa shirye-shirye a cikin wannan shiri hala kana da labarin shirin ko ma ka taba gani hakan to ko da ɗaya daga cikin biyu bai faru ba lura da ɗan gabatar wanda na yi za ka fahimci ina ne shirin ya dosa haka ne to al'adan wannan shiri namu dukkan wanda muka yi shi a matsayin bako mm. a ranar da zai fara gabatar mana da nasa gudumawar mukan so mu ji a tasa fahimta da mahangar idan an ce zaman lafiya mm. shi menene ake nufi bismillahir rahmanir rahim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 leƙa gidan kowa muna ƙara jaddada gaisuwar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullah sannan muna murnar kasancewa tare da da ku kamar yadda shi mai gabatarwa ya gabatar cikin wannan shiri da ya samu ɗaukan nauyi da tallafi daga ita wannan hukumar ta bunƙasa arewa maso gabashin najeriya kamar yadda malam ya yi tambayar hmm. menene nake fahimta da kalmar zaman lafiya hmm. to zaman lafiya a mahanga irin tawa Allah shiga ta malam wato wani tsari ne mm-hmm. na samun kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawar alaƙa tsakanin al'ummu mm-hmm. da ƙabilu mm-hmm. waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare su zauna a wuri guda mm. tattare da samun bambance-bambance cikin ɓangarori daban-daban waɗannan ɓangarorin a iya samun bambance-bambance ta fiskar ƙabilu kamar yadda muka ambata a farko ma'ana yarurruka kenan yarurruka kenan mm. bambance-bambance ta fiskar al'adu mm. bambance-bambance ta fiskar addini mhm. da bambance-bambance ta fiskar tunani na su waɗannan al'ummu kowanne yana da mafuskantar da ya fuskanta a waɗannan ɓangarorin sai allah ya ƙaddara musu zama a muhalli ɗaya mm, ko gari ko yanki yawwa ko gari ko mm. yanki ko ƙasa mm. so waɗannan al'ummar su zauna da juna cikin aminci da kyakkyawar fahimta mm. tare da mutunta tunani da fahimtar junansu mm. da girmama da tsare mutunci da daraja na junansu to wannan abin shine nake hangensa mm. duk al'ummar da suka samar da shi a tsakaninsu to a sai a fassara su da cewar suna zaman lafiya e, to ya ne e, mutunta da tsare mutuncin juna kamar yaya yake yawwa mutunta juna da tsare mutuncin juna a ɗabi'ar 'yan adam sun ginu akan samun bambance-bambance na fahimta iri daban-daban mm. da kuma samun abubuwa da suke iya giftowa tsakaninsu na saɓani mm. to lokacin da aka samu tsare mutuncin juna da mutunta juna shine duk lokacin da wani abu na saɓani ya bijiro a mm. tsakaninsu na 'yan adam sai a yi ƙoƙarin magance shi da warware shi ta hanyar da ta dace hmm. sannan lokacin da aka ce suna zaune a tare hmm. duk da waɗancan bambance-bambance da muka ambata ta fiskar ƙabilanci hmm. ko ta fiskar addini ko ta fiskar ɗabi'u ko ta fiskar tunani ko ta fiskar addini to amma dai tun da yanayi ya sa suna zaune wuri guda sun yarda su za su zauna a matsayin al'umma ce guda to duk wani abin da zai iya shigowa kuma daga ciki ko daga waje ya shigo cikinsu domin ya haddasa wani abu na fitina ko tashin hankali wa wani bangare mm. to ɗaya bangaren sai ya yi ƙoƙari don ganin cewa ya tsara wannan abin kar ya zo ya auka wa abokin zamansa in aka samu haka to an samu tsare mutunci da tsare daraja na juna kenan mm. amma a yayin da duk aka samu saɓanin haka mm. ta yadda aka ce misali wani abu zai iya zuwa ya cutar da wasu daga cikin al'umman da ake zaune da su a yanki guda ko a gari guda amma wasu daga cikin al'umma sai su ga tunda ba su abin ya shafa ba to su je su karata ɗabi'ar fitina kuma in ta faɗo in ta gama da wancan ɗin da ake ganin kamar su kawai ta shafa to za ta shafi waɗanda abin nan ake ganin kamar su din da suke ganin kamar bata shafe su ba to amma in akwai wannan tsare mutuncin juna da mm. kiyaye martaba juna to akan rufe kofar duk abin da ka iya shigowa daga waje domin mm. ya taba wani abu na daraja ko mutuncin abokan zama kenan waɗancan bambance-bambancen mm. kamar yadda ka ambata na addini na yare na tunani na siyasa ma watakila na siyasa ma ba zai hana taimakekeniya ba idan ga wasu masu wani addini wani abu zai cutar da su hmm. kai ba za ka ce addinin ku ba ɗaya ba haka ne ko kabilar ku ba ɗaya ba warai ko yan yanki kaza ya shafa haka ne za ku haɗu wajen kawar da wajen kawar da wannan abin na'am to wannan abin in aka same shi to an samu abin da kai tambaya a kai hmm. na tsara mutunci da kima da darajar juna a tsarin zamantakewar da ake zaune lafiya hmm. to Allah shiga fata malam in an zauna lafiyan hmm. da wasu ribobi ne da ake ci akwai ribobi masu yawa waɗanda zaman lafiya kan iya haifar da su ah, abu na farko mhm. kamar yadda muke tattaunawa a mahanga na addinin musulunci malam abakar mm. riba na farko zaman lafiyan nan bin umarni ne na Allah maɗaukakin sarki. Na'am Allah ma ya ce a zauna lafiya. Allah ma ya ce a zauna lafiya. A mahangar addinin musulunci. A mahangar addinin musulunci. To kaga ai babban riba ga mutum musulmi mai imani mm. shine a ce ya ɗabbaka ko ya zartar da mm. umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa. Na'am. Shi yasa malamai suka karkasa matakai na wannan umarnin mm. zuwa kashi hudu to baka kawo umarnin ba amma ka ce an kasa shi kashi eh kashi hudu eh a kashi na farko malam abubakar mm. dangane da wannan umarnin ai muna magana ne akan cewar zaman lafiya bin umarnin allah madaukakin sarki ne haka ne mu wannan al'umar mm. da muka zamo al'umma ta ƙarshe muna alfahari da kasancewar mu al'umma ne na muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa duk wani abin da mutum musulmi zai kwaikwaya ko mm. zai yi koyi da shi ana so ya koyo ne daga wajen shi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda allah ya faɗa cikin littafinsa cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk wani abu na koyi mm. mai kyau mai inganci to ya mm. takaitu akan a koyo shi daga wajen shi manzon Allah mm. sallallahu alaihi wa sallama to shi kanshi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi abinda sa na ce sun kasa umarnin zuwa kashi hudu Allah madaukakin sarki ya masa umarni da zaman lafiya na farko zama da waɗanda suke ba mabiya addinin sa ba sannan Allah ya umarce shi da ya zauna lafiya da mm. waɗanda suke mabiya addinin su kansu mm-hmm. sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni kuma na gama gari mm. wa mabiya addinin musulunci hanyar da za su bi domin samun zaman lafiya tsakaninsu da iyalansu kamar misali magidanci da iyalansa sannan a ƙarshe kuma sai Allah ya dunkula al'amarin gaba ɗaya mm. cewar ka ɗauki al'umma a matsayinta na al'umma mm. za ka iya cin karo da wani abu na ba daidai ba mm. daga wajen wani ta yiwuwa ko mabiyin addinin ka ne ko ba haka ba ta yiwuwa daga cikin danginka ne ko ba daga cikin danginka ba ko daga cikin mm. abokan mu'amala haka dai to waɗannan haka aka karkasa waɗannan al'amuran zuwa kashe hudu mala abubakar wanda kuma ƙoƙarin ɗabbaka ko tsare waɗannan al'amuran umarni ne da bin tsari da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mabiya wannan addinin na musulunci a kansa mhm. ta harshe ko ta hanyar shi muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama. Ga misali na farko, ɗabi'a ne na ɗan adam Malam Abubakar duk mm. lokacin da aka ce kana zaune da shi ya iya ya maka daidai kuma wani lokaci zai maka kuskure. Tunda Allah maɗaukakin sarki shi da kansa mm. a matsayinsa na mahaliccinmu kuma abin bautanmu. mu amma muna masa kurakurai mm-hmm. muna aikata abubuwa na laifuffuka tunda mu din ba mala'iku bane mala'iku ne Allah ya yi su a tsarin da la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru mm. su babu saba wa Allah madaukakin sarki iya inda Allah ya ce su tsaya na suke tsayuwa dan adam ba haka bane in ko ya kasance haka tsakanin bawa da mahaliccinsa bawa da abin bautarsa to min babu aula kuma tsakanin bawa da 'yan uwansa mm. bayi dole za a samu irin waɗannan abubuwa na kurakurai da saba wa juna to Allah sai ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama inda za ka fiskanci wani abu mm. na cutarwa ko na wani abu na ba daidai ba mm. daga wajen waɗanda suke ba mabiya addinin ka bane. ne to Allah maɗaukakin sarki sai ya ce fasfa anhum wa qul salam to na'am ka ma'ana ka yi afuwa ka yi yafiya gare su sannan ka gaya musu kalma ta aminci wanda za ta tabbatar ta dawwamar da zaman lafiya a tsakaninku to kaga wannan tsakanin annabi sallallahu alaihi kenan da waɗanda suke ba mabiya addininsa ba umarni wa annabi sallallahu alaihi kuma umarni wa al'ummansa ne gaba ɗaya haka ne to idan ka je bangare na biyu kuma malam abubakar bangaren tsakanin shi annabi sallallahu alaihi da waɗanda suke mabiya addininsa in aka samu irin wannan a ce wani ya yi masa ba daidai ba ko wani ya tabka wani kuskure wanda abin da zai iya haddasa sabanin fahimta ko rashin jituwa mm-hmm. sai allah madaukakin sarki nan ma sai ya ce fasfahi safhal jamil nan ma ka yi afuwa afuwa da yafiya wanda yake mai kyau mm-hmm. to kaga an tsare kofar shigowar fitina da rashin mm. zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mm. a karon farko sannan an shigo cikin gida mm. tsakanin musulmin da wanda yake musulmin shi ma an toshe kofar da shedan zai iya shigowa da wani abu na fitina to sai aka zo mataki kuma na na uku shine magidanci a matsayinsa na magidanci a gidansa ko tare da ita uwar gida a matsayinta na ita ce uwar 'ya'ya a gidanta a gidan mijinta za a iya samun abubuwa na saɓanin fahimta mm. za a iya samun abubuwa na kurakurai mm. to yaya za a yi domin a tsare dukan wani abu na fitina da abin da zai iya haddasa rashin zaman lafiya kuma a matakin cikin gida mm. nan ma sai allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim a matsayin ku na family ko matsayin ku na na iyalai a gida hmm. idan kuka zamo kuna da hali da ɗabi'a na yin yafiya hmm. da kawar da kai akan hmm. abubuwan da suke iya faruwa na sabanin fahimta hmm. da yafe wa junanku hmm. wannan abin so ne abin yabo ne a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma idan kuka yi hakan to Allah ma zai saka muku da irinsa shi yasa sai Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai to sai a mataki na hudu wajen mu'amala tsakanin ka da al'umma gaba daya abokan zama mm. abokan mu'amala ko ta hanyar kasuwanci ko aiki ko sana'a ko wane ne mm. nan duk abin da za ka iya cin karo da shi mm. wanda za ka ɗauke shi a matsayin ba daidai aka yi maka ba ko an maka ba daidai ba an ci maka fuska abin da dai in kai za ka rama irin abin da aka yi zai iya haddasa rashin zaman lafiya zai iya haddasa fitina wasu za su iya yi da aiki wasu za su iya yi kuma da magana to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce to waɗanda za su yi maka irin wannan kai musu uzuri a cikin al'umma ba kowa bane yake zamowa mai ilimi akwai wanda bai da ilimi ba kowa bane yake zamowa mai tunani akwai wanda yake da karancin tunani ba kowa bane yake zamowa abin nan yake zamowa yana da hali na dattako da yin ya kamata akwai wanda shi ba haka ba to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya bada umurnin cewa mutanen da suke zamowa mutanen kirki mm. masu ɗabi'a da hali na dattako a cikin al'umma mm. su ne waɗanda wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama mm-hmm. in aka samu masu irin wannan halin na rashin dattako mm. ko masu irin hali na wauta mm. idan suka zo suka musu magana magana da za ta iya haddasa fitina magana da za ta iya haddasa rashin zaman lafiya magana da za ta iya haddasa husuma ko daga wani bangare ne mala abubakar sawa'un daga cikin waɗanda suke ba mabiya addinin musulunci ba ne hmm. ko kuma daga cikin waɗanda suke musulman ne hmm. babu dangantaka na jini a tsakani ko waɗanda suke musulman ne kuma akwai dangantaka na jini a tsakaninsu ko dai daga wani bangare ne hmm. idan irin haka ya faru allah maɗaukakin sarki ya ce to mutanen da suke masu hali na dattako da yin ya kamata a cikin al'umma mm. su ne wanda in aka musu wani abu na wauta da rashin ya kamata mm. su sai su faɗi kalmomi waɗanda suke tabbatar da da kuma janyo zaman lafiya falo salama to kaga waɗannan matakai guda hudu duka sai yake nuna cewar ashe duk wanda ya ɗauki ɗabi'a ko al'ummar da suka ɗauki ɗabi'a da matakai da za su samar da zaman lafiya wa al'ummarsu mm. to a addinance sun bi umarni ne na Allah maɗaukakin sarki da ya faro tun daga kan shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ya gangaro kuma zuwa kan kowa da kowa to sannan kuma abu na gaba eh, mala abakar ai eh, wai bahaushe ma yana cewa zaman lafiya ya fi zama dan sarki kai ma ka yarda da wannan zai ana ah, yarda sosai ka san fa a 'ya'yan sarki mm. akwai ciroma haka ne akwai maina to akwai yarima mm. akwai tafida duk kana nufin zaman lafiya ya fi su ai malam abubakar Mana suna jin ka fa eh suna ji nan <laughs> kuma ina so ma in ƙara janyo hankulansu idan allah ya sa muna tare da su mm. duk waɗannan matakan da ka ambato na sarauta mm. ka ce akwai yarima akwai maina akwai tafida akwai ciroma duka 'ya'yan sarki ne waɗannan mukaman na sarauta akan ci moriyar su ne a lokacin da ake cikin hali da yanayi na zaman lafiya ma abubakar amma daga lokacin da aka ce an rasa wannan ni'imar ta zaman lafiya to ai babu yanayi da za a ci moriyar waɗannan mukaman shi yasa bahaushe sai ya ce zaman lafiya ya fi wannan mukaman domin sai da zaman lafiyar ake cin moriyar koma wani irin ainihin mukami ko ni'imar wani matsayi mm. to kaga wannan sai yake nuna cewar samun kwanciyar hankali da samun zaman lafiya a cikin al'umma shine tushe na haɓakar kowane irin yanayi na ci gaba da kuma tattalin arziki haka ne hmm. to allah shiga fata malam ko da kafin mu nausa gaba sai in cewa masu kallo da sauraronmu idan yanzu allah ya sa kuka riske mu to muna tare ne da imam umar shehu aliyu A malami a kwalejin ilimi na da mutafawa balewa da ke garin kangare na jihar bauchi sa'annan kuma a limamin masallacin atbu wanda ke rukunin makarantarsu ko in ce sabon gininsu na na gubi kuma muna tattaunawa ne da shi dangane da abin da ya shafi zaman lafiya to ala shiga fata malam a cikin bayaninka mm. da ta'arifin da ka yi ka ce zaman lafiya shine abin da da a zauna a wata mazauna ɗaya mm. ko dai gari ne ko yanki ne mm. tare da mabambanta addini mm. yare ko tunaninsu ya bambanta kila siyasarsu ta bambanta ko wani abu makamancin haka haka ne to bahaushe ya ce tsakanin harshe da haƙori Mm. ana samun saɓani haka ne malam ka dubi ƙawance irin na harshe da haƙuri mm. tun da ƙila aka halicci baki mm. suke tare wani bai taɓa tafiya anguwa ya bar wani ba amma wata ran akan samu saɓani a tsakaninsu haka ne to idan an samu saɓani akwai abin da ake kira sulhu haka ne sulhu kalma ce ta larabci ko za ka fasara mana menene ma'ananta kafin mu ji yaya ake yin ta meye ka'idojinta menene da waye da waye ko ma mu tambaya shin sulhu zai iya gyara tsakani ko ba zai farko dai tukun menene sulhu to a malam abakar lallai kamar yadda kai shimfiɗa no. a zamantakewar al'umma mm. irin wadda muka ambata waɗanda suka samu bambance-bambance ta waɗannan al'amura mm. bambance-bambance ta fuskar ƙabilu abin nan bambance-bambance ta fuskar addini bambance-bambance ta fuskar siyasa bambance-bambance mm. na tunani mm. tabbas dole za a iya samun saɓani kuma shi yasa a shimfiɗar zancenmu muka yi shimfiɗa da yadda allah maɗaukakin sarki ya tsara mafita mm. domin kawar da dukkan wani abin da ka iya bijirowa na samun wannan saɓani da cewar tushensa shine a ɗabi'antu da hali na yin afuwa da yafiya wa juna Abinda abin da ka je gare shi mala abakan na batun maganan sulhu mhm. yakan iya samuwa ne a yayin da aka tabbatar da abin da muka yi magana a kansa a baya na samun sulhu da yafiya a tsakanin al'umma sannan ita kalmar sulhu mm. da ka ambata mm. ah, tana da ma'anoni da malamai suke bata na harshen larabci da kuma ma'anaunin da suke bata a ilmanci no. to amma idan za mu yi dubi zuwa ga ma'anar da malamai suke bata ta fuskar harshen larabci mm-hmm. suna cewa kalmar sulhu mm -hmm. as-sulhu kalimatun mushtaqatun min as-salah suna cewa asalin kalmar sulhu kalma ce da aka ciro ta mhm. daga kalmar as-salah kuma shine samun gyara da kyautatuwar al'amura sai suka ce wa huwa diddul fasad na'am kuma ma'anarsa mm. shine kishiyar barna na'am kishiyar samun barna da tabarbarewar al'amura cikin al'umma mm. a wani ma'anar kuma suka ce ma'anar kalmar sulhu mm. a harshen larabci mm. huwa qat'un niza mm-hmm. shine al'umman da suka samu kansu cikin jayayya da husuma mm. to su yi abin da za a samu katse wannan jayayya da husuma wannan abin da za su yi na kawar da wannan jayayya da husuma shine ake kiransa a matsayin sulhu a harshen larabci in muka dawo ta eh, fassarar farkon nan da kai hmm. ka ce sun ce shine asala ko eh asala da hausa me kenan shine ma'anar asala hmm. shine gyaruwa da kyautatuwar al'amura to to to na'am eh gyaruwa da kyautatuwar al'amura na'am ma'ana a wani fassaran an ce sulhu shine gyaruwa da kyautatuwan al'amura a wani kuma an ce katse da yanke dukan wani abu na jayayya da husuma na'am eh mm. shi yasa suka ce wa huwa diddul fasad mm. kaga kenan tunda an ce gyaruwa da kyautatuwar al'amura mm. to zai zama shine kishiyar barna da tabarbarewar al'amura to wannan abin a kallo da dubi zuwa ga ma'anar sulhu a harshen larabci mm. wannan shine ma'anar kalmar sulhu mm. wato wannan kamar yadda malaman yare sukan ce lugatan da istilahan ko literal da technical meaning technical to akwai ma'anansa kenan a shari'ance akwai ma'anarsa kuma a shari'ance na'am eh. to me yiwa ma'anansa a shari'ance na'am shine zai zama matashiyar tattaunawar mu ta gaba to Allah ubangiji ya sa dan ka koro bayanin kuma sai abokin tafiyan namu yayi shine lokaci muna fata idan mun gayyace ka shiri na gaba da ka zo kai mana fashin baki ya kai to insha Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ubangiji ya kara albarka wa sunna tv ma'aikatatta da ma dokacin mu masu sauraron Allahumma amin masu kallo da sauraro imam Umar Shehu Aliyu kenan muka kasance tare da shi amma saboda yanayi na lokaci mun dasa aya tare da gimbe bakin shirin a daidai wannan wuri amma ku biyo mu bashi ku kasance tare da mu a shiri na gaba inda muke fata malamin ya ɗora a daidai gurin da ya tsaya a madadin shi malam umar shehu aliyu ni abubakar muhammad rariya nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa